Mu ga yadda wannan ɗin yake ba? Kai kai kai kai Yake kokarin yi ne. Mun kawo amarya ne ko ba nan bane ɗakin. Ai sai dai ku mai da ita. Ko kuma ku nemi inda za ku sata. Saboda yau muka yi alkawari da angon zai biya ni kuɗin hayar ɗaki. Kuma har yanzu ban gan shi ba. Bawan Allah, dan girman Allah ka ji tsoron Allah. Mu shiga mu ajiye ta in ya so gobe kwa yi magana. dan Allah. Ai ina in kin ga wani ya shiga cikin ɗakin nan to wallahi kuɗin haya na ne aka bani cas a hannuna. <laughs> Kin ga abin da muke gudu ko Maryam? Ba auren talakan ba, wulakanci irin wannan. Ba zan kira a kawo kuɗi. Ba ni waya Wa za ki kira?